الذي خلقني فهو يهدين jama'a assalamu alaikum uh, mu da sake saduwa a wannan fili na kiwon lafiya na wisal hausa tv ni dr muhammad ibrahim abubakar nike muku barka da yamma da kuma fatan alkhairi a gare ku uh, kamar yadda muka sani shi wannan <clears throat> fili na wisal hausa tv na da kiwon lafiya na wasal hausa tv fili ne wanda muke ah, fadakarwa da kuma tunatarwa game da al'amura da suka shafi lafiyar ku da ta iyalanku don saboda ƙoƙarin ganin ah, mutum in ya san abu ko ya samu ilimi a kan shi to zai iya kare kan shi daga matsalolin da ke iya faruwa na eh, rashin lafiya to a yau dai za mu yi magana ne akan cutar hanta cutar hanta cuta ce mai da ke da tsanani kuma cuta ce wadda take shafar mutane da yawa a ƙasarmu eh, da ƙasashe da yawa ma a duniya Eh, saboda haka shi yasa muka ɗauko ta muka ce za mu tantauna game da ita ehm, ita dai hanta kamar yadda muka sani wata aba ce mai amfani kwarai a jikin mutum tana a cikin cikin mutum a gefe gefen dama daga sama yawanci in dai matsala ta samu eh, hanta to abinda za ka fara ji shine ciwo a daidai wannan eh, eh, wannan wuri da muka faɗawa ta kan gefen dama na cikin mutum daga sama nau'ukan abubuwa masu jawo cuta iri daban-daban za su iya sanadin cutar ciwon hanta eh, watakan shi ciwon hanta abu ne wanda kusan abubuwa da yawa wanda suke iya jawo cuta a jiki waɗanda ke jawo ma ɗan adam cuta za su iya kama hanta su sanadin ciwo a ita hantar so waɗannan abubuwa kuma misali sun hada da kwayoyin halitta masu sanadin cuta kamar misali a turance da ake ce eh, abubuwan da ake ce ma eh, bacteria virus uh, ko parasites uh, duk waɗannan za su iya sanadin cuta uh, a hanta sannan misali guba guba ita ma tana sanadin cutar hanta ƙwayoyin magani su ma suna sanadin cuta ta hanta giya shan giya yana sanadin cuta ga hanta maiko kan kitse shi ma yana sanadin cuta hanta da dai wasu abubuwa da yawa wanda sai a hankali in muka bi a hankali za mu tattauna game da su to za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya akwai cutar hanta wacce kwayar cuta ta virus ke sanadinta wadda ake ce ma viral hepatitis wannan nau'in cuta ta hanta shi ya fi zama sananne saboda yawan aukuwarsa a duniya baki ɗaya akwai nau'ukan wannan kwayar cuta har kashi biyar masu sanadin cutar hanta wannan sun hada da hepatitis a da hepatitis b da hepatitis c da d da kuma e watakan wannan virus kala-kala ne dukansu kuma watakan nau'i-nau'i ne wanda za su iya shiga su jawo cuta a cikin hanta wanda an waɗanda aka fi sani ɗin su ne misali waɗannan mai jawo cutar hepatitis a ko kuma hepatitis b ko c ko d ko e ana kamuwa da nau'in ƙwayar cutar hepatitis a da kuma hepatitis e watakan nau'in a da kuma e ana kamuwa ta hanyar cin abinci ko cin wani abin sha da ya gurɓata da ita wannan kwayar cuta ta virus e, sa'annan kuma e, hepatitis b da hepatitis c da d b da c da d ana kamuwa da su ne ta hanyar jini ko wani ruwan jiki mai ɗauke da kwayoyin e, cutar to cutar hanta kenan wadda virus ke kawo to akwai cutar hanya wadda shan giya ke sababinta ko kuma wadda take da alaƙa da shan giya ita wannan cuta tana faruwa ne saboda tsananin shan giya idan mutum yana shan giya da yawa da tsanani to zai iya samun ita wannan cuta da ke da nasaba da shan giya wata kan ana da turanci ana ce mata alcoholic hepatitis eh, kuma tana iya jawo bushewar hanta da kuma ciwon daji wata kan kansa ta hanta to wannan kenan akwai kuma cutar hanta wadda guba ko ƙwayoyin magani ke jawowa ita wannan cuta eh, tana aukuwa ne ta sanadin ma'adanai na kimiyya waɗanda sun hada da ƙwayoyin maganin asibiti guba ta masana'anta saiwoyin itace ko ganyaye da ake amfani da su don yin magani da maganin da ake sha domin ƙara sinadarai na abinci a jiki watakan shi wannan nau'i na cutar hanta abubuwa da suka shafi magunguna magani ko da kuwa na asibiti ne misali magani ma kamar panadol misali in ka sha shi da yawa zai iya jawo maka cutar hanta akwai magunguna waɗanda an suna nan bincike ya nuna cewa shan su yana jawo misali magungunan asibiti wanda in ba sun zama dole a sha su ba dama ba za a baka su ba ko kuma za a baka a ce ka sha su na wasu 'yan kwanaki kawai ka dakata so da haka idan mutum ya ya makale ya ci gaba da sha kamar ga masu irin Eh, in an rubuta musu magani na kasha na kwana biyar sai ya zama ya yi shekara ɗaya yana sha kawai ya sai maganin ya aji da ya ɗan ji irin cutar ta same shi ko kuma dai ya gama kwana biyar ɗin bayan sati ɗaya ko kwana uku kuma ya sake ji sai ya sake ɗaukowa ya sha ya ta sha dai to irin waɗannan magunguna duk da dai magunguna ne na asibiti to suna sanadin cutar hanta Eh, sannan akwai guba irin guba ta masana'anta misali akwai masana'antu kusa da gidanka eh, suna fidda iska hayaki wanda yake gurbata da iska ya zo ya shiga ta hanyar iska ko kuma ta fatar mutum sai su je sai su shiga cikin eh, jikin mutum su je hanta su jawo wani ciwo a hanta haka kuma saiwar itace akwai saiwoyin itace wanda masu amfani ne suna maganin cututtuka iri-iri to amma akwai yadda ake shan su ya sha bambam za ka ga ana shan su babu, babu wata kima inda saiwa ce kawai mutum ya ɗauko ne ya jika ko kuma a dake a jiƙa wasu ma shine yajinsu na cin abinci za ka ga kawai da, da amarya ta kawo abinci sai ya, ya, ya buɗe wani ɗan tebur nan kusa da shi sai ya ciro kwalbar yajinsa ta wasu saiwoyi sai ya dinga zubawa yana ci kullum kuma to wannan eh, irin saiwoyin nan su ma bincike ya tabbatar da cewa suna jawo ciwon hanta ah, sannan akwai ganyaye su ma waɗanda ake amfani da su domin yin magani duk dai su ma layinsu ɗaya da ganyaye ɗin da saiwoyin tunda wasu ganyaye ne za a dake ba a san me nau'in nau'insu ba ko kuma an ma sani amma dai ana cin su fiye da kima sai su je cikin hanta sai su zama guba su jawo mu mutum matsala a hantarsa sa'annan eh, akwai magungunan da ake sha eh, watakan sinadarai ne don eh, sinadarai ne na abinci wanda za ka ga da yawa ko dai ana saida su a kemis kemis ko ana saida su a wasu shaguna wanda mutane suna saye don su sha su samu ƙarin kuzari ko ko mata su ce suna sha don su samu gashi ya ƙara yawa ko kuma fatar jiki ta kyau ko kuma iri abubuwa da dalilai iri-iri da ake sha wata mata na sha don ta ƙara tsawo ne to duk dai akwai irinsu su ma in ana ta sha kullum dama su irin waɗannan magungunan yadda ake shan su ana shan su ne kullum rana a sha ɗaya ko kuma a sha fiye da ɗaya kaga an yi wata da watanni kawai ana ta shan waɗannan ƙwayoyin to su ma suna sanadin ciwon hanta shi maganin da ake amfani da su domin magance wasu cututtuka waɗanda za su iya zama sanadin ciwon hanta misali maganin asibiti wanda ake amfani da su don misali mutum ya zo bai da lafiya yana abin nan a rubuta mashi waɗannan magungunan sun hada da paracetamol paracetamol wannan panadol naka da ka sani yana da matsala sosai a hanta saboda haka in likita ya rubuta maka daidai kima to ka sha shi daidai kima ka bari akwai shi paracetamol akwai ciwon da yake jawowa da dole in dai mutum ya sha shi da yawa to har sai ma an yi mashi wankin jini irin wanda ake ma masu ciwon koda saboda yana da abin ga yana kai farmaki sosai ga ga hantar mutum saboda haka mutane su bi sannu da paracetamol akwai isoniazid isoniazid wani magani ne da ake ba masu ciwon tarin fuka watakan tv shi ma yana da eh, abu amma dai to wannan kaga in an rubuta mutum zai sha ne daidai kimar da aka rubuta mushi in ya gama sha ya daina to amma dai yadda ake yi da in an rubuta mutum irin sa isnazid ana dinga duk bayan 'yan watanni ko bayan 'yan satuka ana masu gwajin jini don a ga yaya lafiyar hantar mutum take eh, sannan akwai maganin ciwon farfadiya wanda shi ma yana sanadin yana sanadin ciwon hanta sannan akwai maganin da ke kashe ƙwayoyin cuta kamar su ah, augmentin watakan amoxicillin clavulanic acid akwai irin su nitrofurantoin su erythromycin ah, da septrin septrin wannan da mutane ke zuwa shagon kemis eh, kawai ka saya kai ta sha shi ma yana da haɗari ga hanta sannan akwai maganin rage mai jini watakan cholesterol shi ma yana da haɗari ga hanta akwai kwayoyin hana ɗaukar ciki ƙwayoyin da mata ke sha don kada a samu ciki to in ba a samu ciki ba za a samu ciwon hanta eh, akwai kwayoyin da ake kira a turanci steroids waɗanda wasu sinadarai ne su ma wanda mutane sukan sha kamar 'yan kwallo ko kuma abu masu da 'yan wasanni haka don mutum ya samu karfin jiki ya yi wasa fiye da eh, ƙima sa'annan eh, akwai kuma maganin ciwon cutar kanjamau su ma wasu daga cikinsu ah, suna iya sanadin ciwon hanta to amma kamar yadda na gaya muku a asibiti dama ana duba amfanin abu da kuma menene amfanin da zai maka sai a auna a gani in amfanin shi ya fi karfin cutar da zai iya jawo maka misali sai a ɗauki wannan kawai a baka ka fara sha ɗin sai kuma a ga a dinga bin ka ana auna ka ila dole ka dinga zuwa ana auna jinin ka a gani da an ga alamun cewa ya kama hantar ka to sai a ce ka bar shan shi a canza maka wani amma kamar yadda muka faɗa ba lallai ba ne dama ya zama kowa ne zai iya shafan shi in ya sha ɗin ehm, haka kuma kamar yadda na yi bayani saiwar eh, itace ko kuma ganyaye ana shan su don ƙara sinadaran da irin mangun da ake sha da ƙara sinadaran abinci supplements ake ce musu kenan za ka ga su wasu capsule capsule haka ana sha suna yi wa hanta rauni daga nan su jawo cuta hanta kai tsaye watakan in mutum yana shan su waɗannan magungunan za su shiga cikin hanta sai su je su yi mata rauni su ɓaɓɓata yadda siffarta take daga nan sai su su jawo abin nan kamar irin waɗannan su ganyaye ɗin da saiwoyi da kuma ƙwayoyin da ake sha haka nan don ƙara eh, wasu sinadarai haka a jikin mutum ko wasu vitamins wanda za ka ga mutane da yawa sukan je don kansu su saya su dinga da sha su dinga sha to ta hanyar da suke bi suna in suka yi ta yawa suka shiga cikin hanta sai su jawo wani rauni a cikin hanta daga nan in ba a sani ba ba a lura ba sai wannan raunin sai ya ta ci gaba daga nan sai ya zama ciwo sosai ga hanta to eh, abubuwan da ke dauke da guba wanda ke sanadin ciwon hanta kan iya shiga jikin mutum ta hanyar cin wasu nau'uka na abinci ko ta hanyar shan iska kamar yadda muka yi bayani a ce kila akwai wata masana'anta kusa da kai ko kuma a garinku akwai wata masana'anta da tana zubar da eh, dattin masana'antar yana fita ya shiga gonakin mutane sai ya je sai ya gurɓata abincin da ake ci ko kuma eh, magungunan da ake ake cakudawa da hatsi waɗannan kayan abinci wanda aka kwaso daga gona in ana son a adana su su kai wani lokaci kafin a yi amfani da su sai a zuba musu magunguna don saboda ya kare su daga lalacewa ko kuma ƙwari to duk waɗannan za su iya zama in ba su kai lokacin da ya kamata a dakata ba a kai lokacin to sai ka ga ila an fuddo an ci ko kuma mutum irin waɗanda ba su da eh, ba irin mutanen nan masu dai neman su samu kuɗi ta kowace hanya kila sai su fiddo su kai kasuwa su saida kai kuma ka je kasuwa ka auni hatsi baka san cewa an mixin ɗin shi da an sa mashi waɗannan magunguna ba ko kuma maganin da aka sa ba bai riga ya kai lokacin da ya kamata ba sai ka je gida a tuka maka tuwo ka ci to daga nan sai ya jawo maka ciwon hanta haka kuma kamar yadda muka ce ta wajen shan iska ko kuma eh, ta fata wani lokaci ta kai tsaye ta fatar jikin mutum irin waɗannan gubar ke samun hanyar shiga kila in kana gidanka na kusa da wata masana'anta ko kuma kila kana aiki wani wuri wanda akwai irin waɗannan gubar ta kimiyya tana yi tana taɓa maka jinin jiki ko kuma masu eh, aikinsu ya shafi kamar masu wanke kai ko masu aski da sauransu suna yawan taɓa eh, waɗannan Eh, guba irin ta kimiyya to sai ga kila tana shafan jikinsu ta haka directly kai tsaye sai ta shiga cikin jinin mutum daga nan sai ta shiga ta jawo mutum ciwon hanta akwai cutar kitse a hanta shi wannan ciwo ba shi da alaka da shan giya kamar yadda muka yi bayani da farko akwai wanda shan giya mai tsanani in mutum na shan giya da yawa zai iya jawo mashi ciwon hanta to eh, akwai shi kuma wannan shi kuma cutar kitse ce wanda kitse ne zai zama ya cika hantar to shi eh, bai da nasaba da shan eh, bai da nasaba da shan giya kuma saboda an lura waɗanda ke fama da irin wannan ciwon ba su taɓa shan giya ba eh, ko kuma sun taɓa sha amma ba ƙwarai ba to sai ka ga sun samu irin wannan ciwon cuta ta kitse a hanta eh, shi wannan nau'i na cutar hanta yana da alaƙa da matsananciyar ƙiba irin mutum na da ƙiba sosai ɗin nan mai tsanani ko kuma ciwon siga ko kuma yawan maiko a jini watakan akwai abin da ake ce ma cholesterol ne yawa a jini ko kuma hauhawan jini da ko irin waɗannan ah, matsalolin na irin cututtuka irin waɗannan haka to sai ga in mutum ya daɗe da su za su iya jawo mashi kitse a cikin hantarsa wannan kitse in ya shiga zai hana hantar yin e, ta yi ayyukan ta kamar yadda ta saba e, sannan in kuma ba a yi maganin shi ba to zai iya jawo hanta ta bushe sannan ta zama kuma an samu ciwon daji nan gaba akwai cututtuka na jiki wanda za su iya shafar ita hantar kuma misali uh, kamar cututtuka da suka shafi garkuwar jikin dan adam uh, misali ita garkuwar jikin kamar yadda muka faɗa za ta iya rudewa ta zama tana kai attack tana kai farmaki ga, ga, ga ita hantar mutum haka akwai cututtuka na gado waɗanda ke jawo lahani ga hanta cututtukan da mutum ya gada daga iyaye ko kuma waɗanda ƙila ma iyayen su ba su yi ba amma dai sun suna ɗauke da cutar sannan shi ya gada sai ya zama suna iya zama sun shafi hantar mutum eh, akwai kuma ciwo misali ciwon zuciya idan zuciyar mutum ta gaza ta kasa yin aikin da ta saba to sai ya zama eh, an samu raguwar jini da ke zagayawa a jikin mutum eh, da har ya zama irin jini ya ragu irin wanda ke zuwa cikin hanta to shi ma wannan sai ya jawo eh, abin ga kamar misali bayani a nan ne idan zuciyar mutum dama aikin zuciya shine ta dinga buga jini tana tura jini yana zagayawa ta ko'ina a jikin mutum shi kuma wannan jinin in yana zagaya yana kai iskar oxygen da wasu kayayyakin abinci sannan yana kwashe wasu abubuwa guba da aka ta jiki da ta dan taru sai ya wanke su sai je ya kai inda za a fitar da su to idan zuciya ta gaza to sai zama wannan zagayar jinin da ake yi ta ita ma ta zama babu ita sosai ko kuma jini ya taru da yawa a inda bai kamata ya taru saboda zuciya ba ta bugawa da ƙarfi so sai zama daga ƙarshe dai an samu matsala a hanta to insha Allah za mu yi muku ƙarin bayani e, waɗannan cututtuka a wani lokaci nan gaba ba tare da eh, abin gaba eh, muna fatan kun gamsu da da abubuwan da muka tantauna idan mutum na da tambaya ko kuma ƙarin bayani yana iya neman mu kai tsaye a wisal hausa tv don mu mashi Eh, ƙarin bayani ko kuma mu an samu su maku tambayoyinku eh, eh, daga ƙarshe ina miƙa godiya ta a gare ku da kuka ne samu lokaci kuka zauna kuka saurare mu insha Allah a wani wani lokacin za mu ci gaba daga inda muka tsaya نابودي الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعم